الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan yammaci na juma'a wanda yau watan sha'aban yana da kwana biyar hijira 1434 daidai da sha hudu ga watan shida miladiya 2013 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasar shama'ilin muhammadiyya wanda Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala ya takaice shi daga babban littafi na Imam Tirmidhi mai suna Ash-Shama'il Muhammadiyya wannan shine darasin mu na na nawa ne <laughs> darasi na 11 wasu ce darasi na goma to wannan shine darasin mu na goma a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi babu ma ja a fi khuffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake magana a kan abin da ya shafi kuffin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an abdullahi bin buraida an abihi annan najashiya ahadan nabiya sallallahu alaihi wasallama kuffaini aswadaini الساذجين فلبسهما ثم توضأ ومساه عليهما إمام الترمذي ce babu ma ja'a fi khuffi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yazo yake magana dangane da khuffin annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana wani irin khuffi manzon Allah yake sanyawa menene ya tabbata dangane da mu'amalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da khuffi sai ce an abdullahi bin buraida an karɓo daga abdullahi bin buraida ana abihi daga baban shi shine buraida ya ce annan najashiya ko ga ce annan najashiya ahadan nabiya sallallahu alaihi wasallama lallai an najashi ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar khuffaini khuffi guda biyu aswadaini bakake ne wanda ba su da zane a jikinsu babu komai a kansu falabisa huma manzan Allah ya sanya su sun matawadda sannan manzan Allah ya alwala wa masaha alaihi ma ya shafa akan wannan kufun guda biyu imam tirmizi ya kama hadisin buraida wanda dan shi yake rawaitowa inda hadisin ya zo daga abdullah ibn buraida an abihi daga Babanshi buraida yana cewa annan najashi suna a annajashi laƙabi ne na sarakunan habasha sarkin da yake kan mulki a habasha ana mai laƙabi a ce mai annajashi kamar yadda muka sha faɗa a nan wanda yake mulkin rumawa ana ce mai kaisar lakabin wanda yake mulkin farisawa ana ce mai kisra wanda yake mulkin misra ana mai lakabi da fir'aun da kalmar fir'aun ba suna bane lakabi ne to wannan anan in yace annajashi kamar za mu ce sarkin habasha menene sunan suka ce sunan shi ashama hamza da sadun da haƙarami da mimun da ta da da takuri ta rufaffiya ashama yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa da sako na musulunci ya aika masa wani sahabi da ake kira Amru ibn Umayya al zamari kuma Najashi ya musulunta a shekara ta shida a bisa ƙaunin aksarin malamai ya mutu a shekara ta tara bayan hijira wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai wa sahabbai labarin mutuwar shi game yadda muka karanta cikin ahkamul janaiz ya kuma sanya sahabbai sun yi sahu a bayan shi ya mun sallar gawa ya mai sallar gawa sallar wanda ba nan wanda ake kira salatul ghaib shugaba ne mai adalci kin ma gabanin ya musulunta to da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika mai wasiƙa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi wasiƙan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da karramawa dan haka yayi wa manzan Allah kyauta ahdan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kuffaini muka ce annajashiyu nun din zaka iya mata fatha zaka iya mata kasara ka ce annijashi ya din ta ƙarshe zaka iya mata shadda ka ce an nijashiyu kana kuma yi mata kana iya mata takfifi ma'ana ya zamba ka yi mata shadda ba ka ce an yi kowanne ana faɗa amma jimin ɗin ba a yi mata shadda ba a yi mata shadda ita jimin ɗin to wannan an najashi ahadan nabiya sallallahu alaihi wasallama kufai ne ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kyautar kuffi guda biyu mun karanta cewa manzan Allah yana karɓar kyauta amma manzan Allah baya cin sadaka amma aka ba shi kyauta yana karɓa to na najashi ya mai kyautar kufai ne kufi guda biyu shi ne mahallin shahid wata riwaya suka ce da riga da wando da tufa doguwa wadda take haɗa da hulatta da aka da yi wa manzan Allah kyauta wannan kufi da ya ba manzan Allah aswadai ne baƙaƙe ne sajajaini sajajaini anan suna nufin waɗanda ba zane-zane a kansu ba wani zane-zane a kansu wanzu ga fassara da sajajaini ana nufin lam da huma launin akar shi ne daidai ma'ana daya bakin bai da wani zane wanda ba bakin ba mana duk bakake ne kamar ba za a ci baki da fari ba ko baki da shudi ko baki da ja'a duk bakake ne shine ma'anar ne waɗanda ba wani launi a tare da su sai launin baki su ne ma'ana ya bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam bisa huma sai manzo Allah ya sanya su wasu malamai suka ce fa da aka kawo aka ce bisa huma ya nuna ana bashi manzo Allah ya amfani da su suka ce ya nuna idan an ba kyauta babu da bi kai amfani da kyautar saboda wanda ya ma kyautar ya ji daɗi kun ga ana ba manzon Allah sai sanya su summa tawadda sannan manzon Allah ya alwala wa masa alaihi ma yayi shafa akan kuffi guda biyu din wanda mun riga mun karanta a cikin bulugul maram cewa shafa akan kuffi sunna ne ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai gabanin mutum ya shafa akan kuffi ana so ya zama yayi alwala gabanin ya sanya su sannan haka nan ya tabbata ana yin shafa akan safa safa nau'i ne na kuffi illa dai kurin ana yin ta da auduga shi kuma kufi yawanci ko kuma in ce kufi ana yin shi da fata safa ta kan zama kila tana da tsawo kamar yadda muke gani a irin ta yanzu kufi kuma duka baya wuce idan kafa tsawon shi baya wuce idan kafa ko kuma ya daddara su kaɗan saɓanin safa to amma dai ya tabbata ana shafa a kansu balma ya inganta a cikin sunna ana yin shafa a kan takalmi kamar yadda za mu karanta a nan gaba ana yin shafa ana yin sallah da su kuma ana yin shafa a kansu wannan ana maganar idan ya rufe kafa gaba daya kuma cikin cire shi akwai wahala a cikin shari'a ta yi rangwame a kai hadisan shafa a kan kufi hadisai ne mutawatirai sun zo ta hanya da dama sama da sahabi tamanin suka rawaito mazan Allah sallallahu alaihi wasallama yi shafa a kan kufi wannan ma sa wasu daga cikin malaman Hanafiya mazhabin Hanafiya suke cewa duk wanda ya inkarin shafa akan kufi to ya zama kafiri ma'ana mutum da zai inkari ba wai ya ce gaba ɗaya babu ita ƙarya ne ba wata shafa akan kufi suka ganin ya kafirta saboda wani abu ne da yake ya riga ya shahara kuma akwai zamanin da ya zamana ahalin sunna su ne suke yin amfani da wannan sunna ɗin wanda ya in kana karanta littafin aƙida za ga suna sanya babin shafa a kan kufi a cikin littafin aƙida in ka karanta littafin sharhu sunna na imam al-barbahari za ga yayi magana shafa akan kufi in ka karanta al-aqidatu tahawiyya ta imam at-tahawi za ga yayi magana shafa akan kufi in ka karanta lubatul itiqad na ibn qudama za ga yayi magana shafa akan kufi suna kawo wannan ne domin ya wayi gari ya zama wata alama ce da ke gane ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba saboda wanda ba ahlus sunna musamman shi'a suna inkarin shafa akan kufi to amma ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi mahallin shayi cikin wannan hadisi ya biya manzan Allah kyautar khuffi guda biyu kuma manzan Allah ya sanya sai nuna halaccin sanya kuffi kuma manzan Allah ya amfani da shi mala an abi isa an sha'abi qala qala al-mughira ibn shu'ba ahada dihya أهدى الدهية أهدى دهية للنبي sallallahu alaihi wa sallama. khuffaini falabisahuma an abi ishaq an karɓo daga abi ishaq ash-shaybani kenan an sha'bi daga imam sha'bi shine amir sha'bi sunan shi amir kamar yadda zamu gani a riwaya nan gaba zai faɗi sunan shi amir ibn sharahbil ɗaya ne daga cikin kibar tabi'i na manya manyan tabi'ai qala yace qala al-mughira ibn shu'ba mughira ibn shu'ba yana cewa ahda dihiya للنبي sallallahu alaihi wa sallama خفين دهيا يا بيو منزان الله صلى الله wa وسلم kyautar khuffi guda biyu wannan sahabi in baku manta ba mun karanta cewa mala'ika jibrilu yana zuwa wa annabi sallallahu alaihi sallama a cikin kamar shi sahabi ne kyakkyawa shine ba manzan Allah kyautar khuffaini kun ga wannan manzan Allah na karɓar kyauta fala bisahuma sai ya sanya su mana manzan Allah ya sanya wannan kufi ɗin. yayin da wannan sahabi ya bashi wa jabir bin wa jabir an amir jabir anan jabir ana nufin jabir al-ju'fi jabir al-ju'fi an amir daga amir amir shine shine sha'bi kamar yadda ga mana sunan shi amir wa jubbatan da kuma jubba jubba ita ce tuba babba ma'ana cikin abinda ya bayan manzon Allah shi zai da ya bashi kufi guda biyu da jubba falabisa huma manzan Allah ya sanya su hatta ta harraka har sai da suka lalace suka ɓace suka tsufa shine ma'ana ta harraka falabisa huma ana zai iya zama a addamir yarje ilal khuffaini sai zama manzan Allah ya sanya wannan khuffainin guda biyu hatta ta harraka har sai da suka tsufa zai iya zama falabisa huma addamir yarje ilal khuffi wal jubba manzan Allah ya sanya khuffin nan guda biyu da jubban nan hatta takharraqa har sai da suka tsuba suka lalace suka yi yaki shine ma'ana takharraqa almim da manzon Allah ya amfani da su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sanya kufi har ma ya ci gaba da amfani da su har zuwa lokacin da za su lalace la yadri annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai sani ba a zakiyin huma amla shin wannan kufi din na dabbar yankakkiyar dabba ce ko kuwa maza Allah bai sani ba kurin yi amfani da su ne ma'ana anan yana so ya gaya mana wani hukunci idan yanzu ka siyo belt ko ka siyo safa ko kufi ko wani abin da ake a ƙasa arna to a shari'a baya buƙatar ka tambaya da wace fatar dabba akai baya buƙatar kuma a shari'a ka ce shin wannan dabbar yanka ta aka yi ko ba yanka ta aka yi ba shine sai a zakiyun mana ita dabbar da ake kuffin da shi manzo Allah bai sani ba a mazbuhun in ka duba lamba ta ɗari da ɗaya ya sama ai a mazbuhun dabbar yankakkiya ce tazkiyatan shar'iyya yanka na shari'a amla ko ko ba yankakkiya bace wal ma'ana ma'anar abin da ake nemi lam ya'lam manzo Allah bai sani ba anna hazainul ne. waɗannan kubbe guda biyu kana ta mutakhizataini min jildin muzakka an min jildin maita cewa manzo Allah bai sani ba daga dabbar da aka yanka ne ko dabba ce mushi bai sani ba da yana amfani da su al-madghub al-madbugh am ghayr al-madbugh ma fatar an je mai ta ko ba je mai ta ba dan haka wa fil hadisi anna al-asl fil ashiya'i al-majhula at-tahara hadisi yana nuna mana asali da abinda baka sani ba to ka bar shi a mai tsarki ne da haka yanzu inda zaka je kofa bai ka sai gwanjanka to sai ka zo ka sa kayanka ba tare da ka wanke ba kila za a ce ka wanke ne don tsafta ko don gudun ɗaukan wata cuta amma a shari'ance in kai amfani da shi babu laifi al'aslu fil ashiya'il majhula at-tahara amma idan ka sani shi za ka ce ashiya'ul majhula misali ka san wannan abin bai da tsarki ka riga ka sani ka tabbata bai da tsarki to kaga wannan ya tashi daga al-majhul ka san bai da tsarki amma in ba ka sani ba ka maka to al'aslu ka bar shi yana da tsarki kai amfani da kayanka sai dai wannan bai hana a ce ka wanke don gudun kada ka ɗau wata cuta ko ka wanke don wani abu daban wannan wani abu ne daban kisa duka da ake kama da yanzu daga china da wanda ake kama da daga germany da wanda ake kama da gurin kaza in ka sai ka ɗinka ka sanya kayanka ba tare da ka wanke ba amma in ka wanke babu laifi kuma to wannan nan yana nuna mana manzon Allah ya amfani da kuffi waɗannan iya waɗannan hadisai imamu tirmizi ya kawo ko kuma iya wannan hadisai malam ya ɗauko mana don ya gwada mana cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani da kufi kuma ya sanya kufi sai ce babu ma ja'a fi na ali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana akan takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama zai mana bayani yaya takalmin annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda <clears throat> ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da takalmi kuma za mu ji yaya kala shi take yaya siba shi take sai dai babu laifi gabanin mu shiga wannan babin mu dan wasu abubuwa da suke da alaka da takalmi a abu na farko dai sanya takalmi wani abu ne da ya zo a cikin shari'a har ma wasu malamai suna ganin in ka sanya shi da kyakkyawan niyya zaka samu lada ya zo a cikin hadisin da imam muslim ya rawaito a cikin hadisin jabir an yi tafiya wajen yaƙi maza Allah yake cewa istaksiru minan ni'at ku faɗe bi takalma da yawa ya zama kuna da takalma da yawa tare da ku fa innar rajula la zalo rakiban man ta'ala shi mutum ba zai gushe ba yana kan abin hawa inda yana da takalmi ma'ana inda kana sanye da takalminka kamar kana kan abin hawa ne shine imamun nawawi da ya zo zai yi babi a kan wannan hadisi sai ce hibabu lubusun ni'ali wa mafi ma'anaha babin da yake gwada mana sanya takalmi mustahabbi ne da ma abin da yake da ma'anar takalmi din ma'ana mukaddara na gurin ba takalmi suke sa ba amma suka rufe kafarsu da wani abu to mustahabbi ne ka sanya da yazo kan wannan hadisi da muka karanta da manzo Allah yake cewa ku yawaita takalma mutum ba zai gushe ba yana mahayi matukar yana da takalmi sai imamu nawawi yake cewa ma'anahu ma'anar hadisin annahu shabihun birrakibi shi mai takalmi wanda yake da takalmi an kamanta shi da wanda yake kan abin hawa fi khiffatil mashaqqati alaihi wajen saukin wahala wa qillati ta'bihi da karancin gajiya wa salamati rijlihi da kubutar kabarsa mimma mimma ya'ridu fi tariqi na abinda zai bujiro a hanya min khushunatin wa shaukin wa aza na ko tsandauri ko kaya ko wata cuta to in kana kan takalmi in kana da takalmi za ka kubuta daga wannan kaga dai za ka yi maganin kaya ba kowace kaya ce za ta huda takalmi za ka yi maganin cuta ko kwalba ko wani abu hatta yanzu ma in kana sanye da takalmi kai ka san wani sa'in kakan yi tuntube amma sai yi ya zama da hancin takalmin kai da gaban takalmin wanda da ba ka da takalmi da kafa ka za kisa kafin ka ga babba babban dan yatsan shi ya dauje akan yayi tuntube sai ka ga yaro so goma saboda shi yaro bai san bai sanya takalmi to shi zaman za Allah yake cewa la zalur rajulu rakiban man ta'ala mutum ba zai gushe ba yana kamar mahayi ne shi in yana cikin takalmi sai ce wa bai istihbabu listizhari fi samari bin ni'al kuma a cikin hadisin yana nuna mana mustahabbi ne ka yi amfani ka nemi gudunmawa wajen tafiya ta hanyar takalma wa gairiha da wani abu ma ya hataji ilaihi musafir kun ga manzo Allah ce su yawaita ɗebo takalma saboda muhimmancin shi dan tafiya ce za a yi mai nisa da wahala to ya nuna mana a shi ba laifi mai matafiya guzuri da abin da zai yi ibn al-arabi abubakar ibn al-arabi yana cewa an-ni'alu libasul anbiya'i takalma ma wani kiba ce ta annabawa yau ga annabi Musa ba mai Allah ya ce masa ikhla'ana alaika wa ikhla'na ikhla'na alaika ko inna bil wadi al muqaddas sitwa cire takalman ka nuna yana da me yana da takalmi sai aka ce ya cire abu na biyu shi ma takalmi in ka sai sabo addu'ar da muka karanta hadisin da ya gabata za ka iya yi dangane da takalmi in ba kuma ta ba mun karanta hadisin Abu Sa'id al da da ce manzo Allah idan yi sabuwar tuba sai ya kira ta da sunanta rawani ne ko riga sai ce Allahumma lakal hamdu anta ka sautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni ala wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni ala to wannan ma zaka iya wa takalmi yayin da ka sai takalmi kamar yadda ya gabata ana so in zaka sanya takalmi ka fara sanya kafar dama ka cire wajen cirewa ka fara cire kabar hagu kamar yadda zamu karanta a cikin wannan hadisai manzo Allah yana ala idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sanya takalmi falyabda abin yamini ya fara da dama ya fara sanya kafar dama wa idza naza'aha idan zai cire falyabda abin shimali to ya fara cire kafar hagu sai manzo Allah yake cewa litakun awwaluhuma tun'al litakun awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza kafar dama ta zama ita zaka fara sanya kuma ita ce karshen wanda zaka cire to sannan daga cikin abin da ake so ya halatta yi sallah da takalmi kamar yadda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin anas dan malik akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli fina alaihi manzo Allah yana sallah cikin takalman shi qala na'am yace i eh. wa qala yace kuma manzo Allah yace khaliful yahuda ku saba wa yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim yahuda ba sa sallah da takalma ba sa yin da kufi amma mustahabbi ne da haka wasu malamai suka kasa yin sallah da takalmi a yanayi guda biyu suka ce mutum zai yi sallah a yanayi guda biyu na farko in addati salatu fi ni'ali ila mafsada idan sallah da takalmin za ta kai zuwa ga banna aw sam ko jayayya wa tanafur lil qulubi bainal musallina za ta raba zakatan masu salla din ka je gari sai ka shigo masallaci za ka yi salla da takalmin ka ko muƙaddara ka je gari ka sauka an sauke ka an baka masauki kurin kana yin alwala sai kai kabbara sallah da takalminka sai ga an fara maganganu zai ja rabuwar kan mutane fa innahu min al afdali adamu salati fi ni'al to abin da yake daidai kada kai sallah a cikin takalman ka cire domin idan har zai kai ga raba kan mutane da jayayya da da da gaba da husuma sai ka cire saboda me suka ce domin hada zukatan mutane yafi akan ka raba kan zukatan mutane shekul islam yana cewa lidhalika a a'imma ka ahmada wa ghairihi an yada al imam ma huwa indahu afdal idza kana fihi ta'liful ma'mumin dan haka malamai kamar imam ahmad da waninsa suka so ga liman mai jagorancin jama'a ya bar abin da shi fi yin abin ne afdal ba wajibi ba abin da yin shi mustahabbi ne ya bar shi idan ya zama na barin shi shi yafi a gamamu in zai hada zukatan mamun shi misli an yakuna indahu fadlul witri afdal faslul witri afdal misali liman ya zama shi abinda da yafi gamsuwa in ya tashi yin witri ya raka'a biyu ya sallama ya tashi ya sallama kun ga ya raba tsakanin su ko kai biyu kai sallama sannan kai raka'a ɗaya kai sallama wannan shi kira witri ko mu ce shaba'i da witri kamar da za ku fi ganewa sai zama shi a gurin liman ya raba shi ya bi mai bi an yusallima fi shafa ma'ana ya sallama a raka'a biyu summa yusalli a witri sannan ya witri da ka'a ɗaya. wa huwa ya ummu qauman amma kuma shine limamin mutanen da la yarawna illa wasu witri su kuma mutanen abin da suka sani yi witri a hada kurin kada a raba shi liman abin da yafi sani kuma yafi gamsuwa yafi ganin yafi lada ya raba amma mamun shi kuma su abin da suka sani a hade to shine anan sai ibnu taymiya ke cewa anan abin da yafi shine fa idza lam yumkinuhu an yataqaddama ila al-afdal idan ba zai iya yin abin da ya fi din ba kanatil maslahatul hasila bi muwafaqatihi lahum bi waslil witri arja dan haka maslaha yayi witrin a hade shi yafi akan ya raba shi kuma ya zama an samu matsala tsakanin shi misali na biyu koye bismillah ana yin bismillah kafin ka fara karatu a sallah amma abinda muke yi koyewa muke wanda shine galibin abin da ya tabbata hadisai amma in ka je wasu malamai ko wasu mazhabobi zaka ji bayyanawa ake kamar mazhabin shafi'iyya ko wasu wurare zaka je zai sallah zai bayyana ma da bismillah sai ka zo gurin mutanen da su ba samu koyewa ba daga nan ka tashi ka tafi masar sai ka je zaka yi mutane aka nada ka limami kurin kai kabbara sallah ka bara karatu da gama sai wani cikin mamu ya ce malam kai bismillah ba sai ka ce aina ya ɓoye sai ce mu ba haka a koya mana ba sai wancan ma mu ma ni ma na ji ba kai ba wancan ma ce haka to gobe in ka zo sai ka bayyana saboda ka haɗa kansu shi bitin da ɓoyewar ba cewa aka in ka bayyana ba sallaka ta lalace to irin waɗannan abuwa kamar jibsatul iskira zama da ake yin an ɗago daga raka a farko kafin a tafi ta biyu ko ta uku kafin a tafi ta hudu wannan mustahabbi ne amma an ka gurin mutanen da ba san shi ba kaga zai kawo rabuwa kan mutane sai ka bar shi sai kai abin da suka sani to haka wajen sallah da takalmi abu na biyu ya zama masallacin ba a shimfiɗe yake ba kada a zo ka zo an sa kafet a masallaci ka tura takalmin ka tun daga ladan za ku fara rigima ba zai barka ba shekul albani yana cewa wa qadina sahatu ikhwana nas salafiyina bil madina alladhina ya'rifuna bi sukkanil harra alladhina yu'rafuna bi sukkanil harra alla yatashaddadu fi hadhihi al mas'ala shek albani yake cewa ne wa yan uwana as-salafiyin waɗanda suke bin magabata a garin madina wanda suke zaune a gurin da ake cewa harra albani ce ne musu nasiha kada su tsananta cikin wannan matsala din yana nufin matsalar sallah da takalmi lima hunaka min fariqin bainal masajid al-yawm al-mafrusha bis-sajjad al-fakhir wa baina ma kana alayhi masjidun nabawi fi zamanihi al-awwal yace dalilin da yasa ne musu nasiha bambancin masallatai yau da ake shimfiɗe su da kabir masu tsada da kuma masallacin manzo Allah da wancan lokacin da babu shimfiɗa ya shi ne kaga lokacin da muja shigo da takalmi ba wani abu amma yanzu mutane suna shimfiɗe masallatai ce to kada tsananta sai ya ba su misali al albani ya ce na buga musu misali cewa manzan Allah ya umarni da duk wanda yake jin yana jin kaki ko zai tofar da yawo manzo Allah ya ce tofa a hagun din shi ko a karkashin kafafun shi ce amma wannan kaga ba zai yi a masallaci ba domin idan yau ka zo masallaci kace zaka tobar da yawo a tsakanin kafafun ka kan kafin din masallaci zaka zuba dan haka baya halatta a lokacin ka zubar duk da ma na hadisi ma zo ya cire masallaci wannan ana magana a waje in zaka zubar da yawo to ka zubar da shi ko hagu ko kuma ka sanya shi a tsakanin kafafunka to wannan yana da kyau mu gane sallah da takalmi halal ne amma kuma ana barin ta idan za ta zawo abin da yake haramun sannan kamar yadda muka muka ji ana shafa akan takalmi ya zo a cikin hadisin huzayl daga Mugira ya zo hadisin da Haq daga Abi Musa Ibn Hibban ya inganta shi sannan hadisin Abdullahi dan Umar ya yi sallah akan takalman shi da sauran hadisai da dama da suka nuna halaccin yin shafa a kan takalmi ko yin sallah da su idan ka zo za yi sallah idan ka gada da kazanta a cikin manzo Allah ya ce ka goge da kasa to idan ba za yi sallah ba ina zaka sa takalman ka muna al'ada ta gudana kana barin takalmi a ƙofar masallaci to amma da kaddara ba masallaci ba ne za shigo manzo Allah ya ce idan ɗayan ku ya cire takalman shi kada ya sanya a daman shi kada ya sanya a hagun ɗin shi domin in ka sanya a hagun ƙila daman wani ne sai manzo Allah ya ce ka sanya tsakanin kafafuwanka wannan ana magana a wancan lokacin kun ga yanzu mu a waje muke bari ba bukata amma inda zaka shigo da takalmin ka cikin masallaci wanda ba shin bide shi ba sai ka cire shi to ba za ka aje a daman ka ba ba za ka aje a hagun ka ba domin daman wani ne sai ka buɗe ka ya ka sanya tsakanin nan wannan zaka ka yi yin aiki da wannan hadisi musamman in ka je aikin hajji ko umara ka shiga masallacin ka'aba za ga tsakiyar masallacin babu shimfiɗa da haka dama dai saboda guri ne da yake tara duniya ba za ka tafi da takalmi ba in ka tafi da takalmi in ba na jasa ba komai to amma da yake guri ne in ka sa takalmin ka wani zai iya kashe kama a gurin wallahi dan wani ya ganka da takalmi zai iya muka ma sanda ba magana zai maka ba saboda a gurin shi ka ka shigo da takalmi gurin da za ka rike takalman ka shi ya bi ina ina iya tuna da ta jalo jalungo wani sa'in yakan yi wannan <laughs> ya shigo masallaci da takalmi haka zai ta rigima da mutanen pakistan din nan da yan inda da me wani ya kai kalli kafa ka takalmi ka cire shi kuma sai ki cirewa to wannan yana buƙatar jarijiya kuma yana da haɗari don wani ba zai ma magana ba zai iya dukanka to irin nan in ka je za ka yi sallah ya ta sanya tsakanin ƙababuwan kamar yadda yanzu hadisi ya zo dangane da wannan to ga wata matsala da ake yawan tambaya ni ma yau nake karanta ta wanda aka ɗauke wa takalmi sai kuma yazo sai ga wani a gurin kun san ana yawan tambaya malam an sace min takalmi na iya ɗaukan na wani ibnu Kudama cikin littafin sa sharhul kabir yace wa man ukhizat thiyabuhu fil hammam wanda yaje gurin wanka sai aka sace mai riga wa wajada badalaha sai ga wata wadda ba ita ba au akhadha au ukhidha mudasuhu ko aka dauke abin takawarsa takalmin shi wa turika lahu badruhu aka mai wani wanda ba shi ba lam yamliku bizalika ibnu qudama ce to bai mallaki wannan abun ba ba mallaka shi bane sai ya bashi fa in kanat in ku aka yi kasance summa qarinatun tadullu ala sarika sai alama ta nuna ai sace mai akai bi an takuna siyabuhu aw mudasuhu khairan min al-matruki la misali takalmin shi ko rigar shi ta fi wadda aka bari ya aje sabuwa zo da tsohuwa tukum tara tattake ya aje takalmi mai tsada ya zo da silifas ya cinye har ya huje kaga ya bi nashi kenan ko wa kanat min ma la yashtabi wa alal aqiz bi siyabihi wa madasihi ibn qudama ya ce kuma ba zai yi a ce ta kuɗe wa mai ɗaukan yayi ba ma'ana ba ma iri ɗaya bane ba zai yi a ce kila ya ɗauka ko nashi ne ya tafi da shi ba fala hajata ila ta'rif to nan ba ba bukatar kai ciki a bar shi anan kurin ba bukatar kai cikiya li anna ta'riba innama ila ala al alal mali dhai domin ana yin cikiya ne abin da ya bata min rabbihi daga mai shi li alama bihi wa ya'khudhu dan ya gane ya dauka amma yanzu ka aje takalminka ka kafin ka fito sai ka zo ka tada wani tsohon takalmi tukum shi kadai aka bari a gurin kai ka san cewa wannan dauke na kai ya bar ma wannan ba bukatar ka ce takalmin waye wannan wa tariku hadha alimun bihi wanda ya bari ya sani radin bi bazrihi iwadan amma akhadahu ya dai bashi maimakon wanda ya dauka wala ya'taribu anna annahu lahu fala yaslu min ta'ribi ba idan haka idan kana cewa takalmin waye ba zai magana ba kamar ya ban ma nashin ne ka dauka Ke ce to yanzu ya zakai ya ka mana matsala ce guda biyu ta farko ka zo ka tadda an dauke ma riga an dauke ma takalmi an ban ba wani wanda ba shi ba ya ce to wannan baka mallake shi baka bar shi anan ba naka bane to ya halatta ka ɗauka kai cikiya sai ka ɗauka kai cikiya na waye wannan in mai shi ce gashi ka ce ga kayanka to amma da ka zo sai ka tarar alama na nuna sata akai ma ta ya ne alama ke gwada sata akai ma an bar ma tsoho kuma tsakanin wancan da naka ba iri ɗaya bane alamu na gwada cewa wanda ya bar wannan tsohon takalmin shi ya ɗauke ma naka to ce ana abin da ka yi ɗayan uku ne a haduwa abu na barko ya tasaddaqu bihi alama zakarna sai mutum yi sadaka da shi ka ɗauka ya kaji ka ba na almajiri ce wasani abu biyu suka ce annahu yubahu lahu akhdhuha ya halatta ya ɗauka li na sahiba hafi zari taraka halahu domin alamar wanda ya bar wannan ya ban mai ne ba badilan iyaha ya ban mai yayin canji ne ya dauna shi iwadan amma fa fasara kalmu bihi lahu akhazahu akhazaha bi lisani kamar ya ce dauki wannan a maimakon wanda na sace maka da haka yace sai ka dauka fasara kaman qahara insanan ala akhmi thawbihi sai ce misali kamar wanda zai ga mutum ne ya kwace min riga da karbi da yaji kuma ya dau kudi ya sa mai aljici jika da wannan to kamar wanda ya dauke ma sabon takalmi ba matso kamar wanda ya ba kwace ne ya baka kudi wannan shine ra'ayi na biyu wasalis ra'ayi na uku yarfa'uha ila al-hakim sai dauka ya kawo mai unguwa ko mai kula ko mai gari liya bi aha ya sayar da wannan abin wai da fa ilaihi samanaha shi kuma ya dau kudin ya bashi iwadan amali akan wanda aka sace mai sai ce wal wajhu thani aqrabu ila rifqi bin nas to amma fuska ta bi ta bi ma'ana idan har an tabbata sace ma akai kuma aka ban ma wanda bai kai naka ba ka dauka din shi ya bi domin li'anna bihi naf'an liman surikat siyabahu bi husuli iwadin anha zai zama kama an sace ma ne kuma ka samu makwabinta don haka sai ka dauka kuma zai dan rage wa maɓarawan laifi in ya ɗauka ya dan bamba ne zai dan rage laifin da sauransu to sannan sai shiga wani bayani daban matsalar cire takalmin an shiga makabarta wannan ana so a cire in dai babu cutarwa akwai cutarwa to sai mutum ya amfani da shi kamar yadda muka karanta cikin ahkamul jana'iz sai abin da ya shafi wanda ya dauke takalmin wani ya canza mai guri suna ce mutu ya je takalmin shi a nan sai ka dauke ka canza mai guri to magana mafi inganci in aka sace za ka biya shi idan ba gani ba za ka biya sai hannun tafiya da takalmi ɗaya kamar yadda za mu karanta a cikin hadisai ba a tafiya cikin takalmi ɗaya in takalmin ka ɗaya tsinke to ba za ka yi tafiya cikin guda ɗaya ba sai ka cire su gaba ɗaya ko ka tsaya ka gyara su ka sanya gaba ɗaya abu na gaba hana sanya takalmi a tsaye shi ma za mu karanta hadisi a ciki malamai suka ce duk takalmin da ba za ka iya sanya shi cikin sauki to ba a so ka sanya shi a tsaye sai ka ya kamar kafa ciki sai abu na gaba wannan ban ga mutanen na yin irin shi ba ɗora qur'ani akan takalmi malamai suka ce ba a yi domin babu girmamawa a ciki sai a ɗora qur'anin a wani guri daban shi mai kiran sallah yana cikin kiran sallah zai iya sanya takalmi ko kuma mai kiran sallah zai iya yi da takalmi magana rajiha zai iya yi da takalmin shi babu laifi su sai kuma akwai takalmin da ba halatta mutum ya sanya kamar ya zama malamai suke magana kamar wanda mutum zai sanya don girman kai takalmin da zai nuna zai nuna shi a duniya ya zama na girman kai ne ko wanda zai cutar da shi ko wanda zai zama na shuhura da sauran irin abin da suka shafi wannan mu koma cikin littafi an qatada mala yace da qatada qala yace qultu li anas bin malik na cewa anas dan malik in ji katada ya ce na cewa anas dan malik kai na na'alu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya takalma annabi sallallahu alaihi wasallama suke gaya min yadda suke sifarsu ƙala sai ce lahuma ibalani suna da igiya guda biyu ibalani ita ce kamar igiyar da take tsakiyar takalmi to amma a nan suka ce abin da ake nufi da igiyar ba wai ta saman ba hancin takalmi inda ake zira kafa to na manzo Allah yana da guda biyu dan yatsan shi na tsakiya dan yatsan tsakiya shine wannan babba zai zira kafa zai zai zira guri igiya daya a ciki tsakanin wannan babban dan yatsa da wannan kuma zai zira haka mu yanzu yawanci wannan dan yatsa ake zira takalma mu ko to shi na manzo Allah biyu ne da shi sai suka ce a nan ƙibala ne ana nufin kowane daga ciki yana da guda biyu da na shiga cikin google a intanet na rubuta takalmin manzan Allah da larabci na alu rasulullah sallallahu alaihi wasallama na je gurin image inda zai bani hoto sai ban hoton kamannin takalmi ga shi da irin wannan abuwa guda biyu amma ba lalai zama na annabin bane zai iya zama zanawa aka idan a gwada dai yadda yake wannan ba wai kamar yadda muka gani ba wai wajibi bane sai na ya zama haka amma dai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake yana da ma'ana wannan guda biyu din to shine ana Anas dan Malik yake faɗa an an abba za ka kibala ne mu iya cewa hanci guda biyu kenan ko an an ibn Abbas in kala an karbo daga Abdullahi dan Abbas yake cewa kana lina ali Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kalan manzan Allah suna da hanci guda biyu igiya guda biyu masniyun shirakahuma kuma ma'ana igiyoyin guda biyun an ninka su shine masniyun an mai da su guda biyu ma'ana sun zama an ninka sun zama guda biyu kamar yadda muka faɗa yana da baki guda biyu wanda yake gwada mana irin kamar takalmin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan hadisi dukansu sahihai ne guda biyun kuma suna gwada mana sifa na takalmin annabi sallallahu alaihi wasallama ko wanda mutum ya shiga cikin intanet ta waya in ya je google ya rubuta takalmin manzon Allah da larabci na'alu ga na'alu nan a gaban ka sai ka kala rasulillahi ko iyanan ka rubuta in tana in tana yin larabci sai ka biyo gurin da zai baka hotuna zai baka hoton kamannin yadda yake amma kamar yadda na ta muku dan yatsan tsakiya shi yake shiga nan hanci ɗaya yake shiga ɗaya gaba kuma dan dan tsakanin babban dan yatsa da na gefen shi kuma eh wannan kaba za ta shiga Isa bin Tahman qala an karbo daga Isa ibn Tahman yace akhraja ilaina Anas bin Malik Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda ya fito mana da na alaini ta kalma biyu jardawaini yace jardawaini ai waɗanda babu gashi a kansu ai la sha'ar alaihima ba gashi takalma ne su daddu ba gashi a kansu lahuma ne suna da hanci biyu ko baki biyu wannan Anas dan Malik ya fito musu yace kun ga takalmin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa haddathani sabitun ba'du an Anas sabit fi bani labari daga Anas sabit anan yana nufin sabitul bunani ɗaya ne daga cikin manya-manyan almajiran Anas dan Malik yana cikin wanda ake gabatarwa ma wajen riwaya daga Anas dan Malik sai yake cewa annahuma ya gaya min daga baya annahuma waɗannan takalma da Anas ya fito min da su kana ta na alayhi nabi sallallahu alaihi wasallama takalman annabi ne sallallahu alaihi wasallama to yanzu ba lalle bane sai mun yi irin wannan idan kuma akwai irin wannan ba laifi mutum zai iya amfani da shi koyi da manzon Allah wajen irin waɗannan abubuwa din malamai na cewa baya cikin sunna ta ibada da za a ce in baka yi ba laifi in ba kai ba za a ce kai laifi amma misali da mutum zai yi dan koyi da annabi to yana da lada kuma da haka da mutum zai je ga irin waɗannan takalma masu irin wannan ya saya ya ce ya gani ya siya saboda an ce na manzo Allah haka yake saboda kauna ga manzo Allah to Allah zai bashi lada amma wanda bai ba kuma baka cewa ya saba sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama domin za ga wani abu ne a buɗe za mu karanta shi abdullahi dan umar yakan kwaikwayi manzo Allah hatta wajen takalmi amma ba a samu wannan daga sauran sahabbai ba an ubaid bin jurayj annahu qala li ibn umar ubaid ya ce wa abdullahi dan umar ra'aytuka talbasu ni'ala sabtiyya daga kana sanya takalman da ba su da gashi shine an ni'ala sabtiyya waɗanda ba su da gashi daga sabtu ne bi kasri sin asibtu shine fatar saniya da aka jeme wadda babu gashi a jikinta sai mai tambaya ke ce abdullahi dan umar na kana sanya irin waɗannan takalma din قال تيتي ce inni رسول الله sallallahu alaihi عليه yalbasa يلبس النعال التي ليس فيها sha'r yace na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanya takalman da babu gashi a jikin su kun ga kenan yana koyi da manzan Allah ne wa yatawaddau fiha yana kuma alwala a cikin su ma'ana yana shafa akan su shine ma'ana yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albisaha da haka ni ma ina so in sanya irin wannan takalma din wala Allah wancan lokacin akan yi takalma masu gashi akan yi kuma wanda babu gashi to manzo Allah ya fi amfani da wanda ba su da gashi suka ce hikimar haka mara gashi ba zai tara datti ba sabanin wanda yake da gashi abuwa za su iya mamakalkalewa a cikin datti da makamancin wannan abin da ya shafi takalman manzo Allah wani malami ya yi littafi guda shafi wajen 600 ne na ɗauko shi a cikin intanet sunan littafin fathul muta'al fathul muta'al fi wasfin ni'al yana bayanin takalma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da duk abin da ya shafe su ya tattara ruwaye ingantattu da ma'an da ba su inganta ba da kisoshi akan abin da ya shafe ta takalma na na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan bangon littafin kenan bangon littafin wasfun ne a wasful muta'al a kafin muta'al fi wasfin ni'al idan mun duba nan za ga ga sunan littafin shafi wajen 600 ne akan abin da ya shafi takalmi na annabi sallallahu alaihi wasallama zaka iya in ka shiga cikin internet zaka iya downloading ka karanta na malamin da ake kira Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Yahya al-Mikri at-Tilmisani ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗaya za ka iya ɗauko shi ce ka ga mai son ya ƙara karatu zai karanta duk abin da ya shafi dangane da takalmin annabi da ma bayanan abin da ya shafi takalmi an abi huraira ta kala an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce kana ni na ari rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kibalani takalman manzo Allah suna da baki biyu hanci guda biyu duk wannan hadisai ne wanda kun ga wancan yazo daga Abdullahi dan Abbas wanda yazo daga Abi Huraira Dayan hadisin kuma yazo daga Anas dan Malik wanda yake wannan shine idan muka kalla suna gwada mana wato ta hanya daban-daban aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga irin launin takalmin shi Abu Huraira ya faɗa Anas dan Malik ya faɗa da sauran sahabbai Amr bin Hurais ya qulu Amr bin Hurais yana cewa ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yusalli fina alaini yana sallah cikin takalma guda biyu makhsufataini waɗanda aka dinke su da juna wasu suka ce takalma ne biyu manzan Allah ya hada ya dinke guri daya sai zan shine makhsufataini ma'ana ya dauki wannan ya dora akan wannan ya dauki wannan ya dora akan wannan sai zama manzan Allah ya dinke su sai ke sallah da su yace to naga irin wannan wanda yake gwada mana daga cikin nau'ikan takalman da manzo Allah yake yi akwai hada takalmi biyu guri ɗaya dan su ƙara kauri dan su ƙara ƙarfi sai manzo Allah yayi wannan sai dinke sai yake sawa shine ma'anan makhsubataini gashi ne ya fassara mana kasa anna alani al makhsubatani ay al wanda suke da zare guda biyu ay muraqqa'atani wanda aka dinke su wa khazu min al hadisin kuma yana gwada mana jawazu salati finna alaini yin sallah cikin takalma dan yace na ga manzo Allah yana sallah a cikin su fi hadithin abi huraira ana abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ce la yamshi yanna ahadukum fi alil wahidatin kada ɗayan ku yi tafiya cikin takalmi ɗaya tak li yan'aluhu ma jami'an ya sanya su gaba ɗaya aw li yukhfi ma jami'an ko ya cire su gaba ɗaya kenan in kana tafiya in takalmin ka ya tsinki to abin da ake so sai ka cire ɗayan sai ka tafi gaba ɗaya ba takalmin ko ka katsaya a gyara sai ka sanya gaba ɗaya me hikimar haka wasu malamai suka ce ɗan da yake tafiya da takalmi ɗaya ɗaya ga mutum ya tafi da takalmi ɗaya yi kama da ɗan wasu ka ce a'a saboda a cikin tafiya da takalmi ɗaya akwai zaluntar ɗaya kafa ɗaya tana da takalmi ɗaya ba takalmi ka zalunce ka wanda suka ce a'a saboda yanayin cikin tafiya da takalmi ɗin akwai tafiya mara kyau zai ba da wata tsura mara kyau wasu suka ce duka waɗannan abuwa almim ne manzan Allah ya hana tafiya da takalmi ɗaya ko ka sanya gaba ɗaya ko ka cire gaba ɗaya ba a so ga tafi da guda ɗaya manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wasallama hadisin shedan yana tafiya da takalmi ɗaya ya inganta inda shaytana yamshi fi na'lil wahida shi dan yana tafiya cikin takalmi da yana cikin sahiha ta albani hadisi na 348 da haka wasu suka ce wannan ne hikimar da yasa aka hana wasu suka ce saboda an zalunci ɗaya kabar an jabir annan nabi sallallahu alaihi wasallama ha an ya akula manzon Allah ya hana ya ci ya'ani ar-rajula yana nufin mutum an hana mutum dan kaka dauka shi aka hana kowa ma ya shiga ciki ya ci mai bishi malihi da hagu manzon Allah ya hana ci da hagu shi sa kuskure ne haramun ne cin abu da hagu ko sha da hagu aw yamshi fi na'alin wahidatin ko ya tafiya cikin takalmi daya manzo Allah ya hana sai ka sanya duka ko ka cire duka sai ce an abi huraira annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah ya ce idan ta'ala ahadukum idan ɗayan ku zai sanya takalmi fal yabda abil yamin ya fara da dama kan zaka sanya takalmi ka fara sa kafar dama wa idza naza'a idan zai cire falyabda bi shimal ya fara da hagu faltakun awwalahuma tun'al dama ta zama ita ce farkon sawa wa akhirahuma tunza ita ce karshen wanda za a sa shi sai yawanci in mun fita daga masallaci mukan fara sanya kabar ma'ana muna fita da kabar hagu to abin da ake so in ka fita da ka fara sanya cikin takalmi sai ka fito da dama sai ka sanya a ciki waɗannan abubuwa kiyaye su yana da kyau kuma mutum in yana yi yana halarto da cewa sunna yake kwaikwaya Allah zai bashi lada an Aisha ta qalat sai ka mana hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda mun karanta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yuhibbu tayammuna yana son yin abu da dama mastafa a dai daidai iyawar sabur wani iyawa fi tarjulihi wajen taje kanshi wa tanaulihi da wajen sanya takalmin shi wa tuhurihi da wajen tsarkin shi yin alwala kenan ko wanka manzo Allah yana son yayi da dama ana bi hurairah ta qala kana li na'li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qibalan mun karanta shi a baya abu hurairah ce ta kalmar manzo Allah suna da hanci guda biyu igiya biyu wa abi bakar wa umar radiyallahu anhuma haka nan na abubakar da umar wa awwalu man aqada aqdan wahidan farkon wanda guda daya farkon wanda ya fara yin guda daya usman radiyallahu an shine usman Allah ya kara masa yarda amma za mu ga malam ya sa za'ib ma'ana sanadin hadisin bai inganta ba a ƙasa ya gaya mana cikin sanadin akwai abdurrahman ibn qais abu muawiya matruki ne kazzabahu abu zur'a wa ghayruhu da ka hadisin bai inganta ba amma farkon hadisin ya inganta mun karanta shi a ba cewa kalmar annabi sallallahu alaihi wasallama suna da ma'ana hanci guda biyu ko igiya guda biyu ina ganin mu tsaya akan wannan babi zai fi sai mu amsa tambayoyi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya gafarta mana wallahu alam bari mu amsa waɗannan waɗannan na wancan karatun wannan mai tambaya yake cewa tambayoyin satin da ya gabata ne na wancan satin ya ce ya ji an ce idan baki ta sa baki a cikin ruwa za a iya yin alwala ko wanka na ibada to malan karefa domin shi yana shi ma yana kewayawa a cikin mutane domin ita magi an ce inna ma hiya minat tawafina alaikum a'a shi kare ai da ka karanta babin da ka dauko wannan hadisi za ga manzo Allah ya ce in ya sanya baki cikin ruwa a wanke kwanan sau bakwai a sanya kasa a wankin farko ko na ƙarshe da aka shi hukuncin shi daban mage hukuncin ta daban kare hukuncin shi daban ita mage kamar yadda muka ji manzo Allah ce tana mai kekewayawa a cikin mu kuma yadda mage take shiga cikin mutane tana raban mutane ta zauna jikin su ba kamar yadda kare yake yi bane duk da kare yana da sabo da mutane amma ba kamar yadda mage take bin jikin mutum ba ta kwanta a jiki da aka shi dai kare in ya sa baki cikin ruwa abin da ya fi a zubar da ruwan a wanke kuma kwanan da ya sanya harshen shi a kai so bakwai kamar yadda hadisi ya gwada me ingancin magana da ake cewa annabi in zai tafiya ko da yaushe yana ɗauke da madubi kwalli mataji da kuma matsifata bi salam wannan ban taba karanta wani abin da ya gwada wannan ba mun dai karanta cewa wajen taje kai ma manzo Allah ya ce kai gibban yau in kai gobe ka hakura sai inda wani bukata ko darura, to kuma ya zace shi manzo Allah yana yawo da wannan a zahiri ban taba karanta wani dalili da ya gwada haka ba da haka babu ba za mu iya tabbatarwa mu ce manzan Allah yana yi ba wajen tajar kai ma mun ce manzan Allah ya ce a yi gibba kamar yadda muka karanta a baya wannan yana cewa yace wai ana cewa abu sheikh to amma ban gane me yake ko abu sheikh ko daidai rubuta ta ko me yake nufi wallahu alam yace ka taɓa yin wani program akan waya shin wai islam da arabiya na da gudunmawa a ciki to tambayar ba ta fito sosai ba ban yi program akan waya ba sai dai na yi ɗan rubutu takaitacce kan waya wayar salula da ladubbanta an buga shi a jarida a wancan lokacin ko jarida aminiya ko makamancinta kuma haka a intanet haka a facebook na sanya shi sannan kuma na taɓa yin hudu ba akan abin da ya shafi waya da hukunce-hukuncenta amma ba na iya tuna cewa na yi program a kan wannan ba zan iya tunawa ba amma dai ina da wani dan rubutu akai kuma akwai littafi na wani babban malami da ake kira shek Bakar Abu zai yana da littafi mai suna Adabul Hatif ladabin telefon in ka je kasuwa za ka same shi Adabul Hatif to a cikin yi maganganun abin da ya shafi waya da ya yi kamata kai mu'amala ne ta musamman a lokacin da ya littafin babu waya haka da yawa a hannun mutane lokacin an fi amfani da landline ne da haka za mu ga wasu abubuwan suna da alaka da landline to amma duk da haka za ka samu abubuwan da za su dace kuma da yau sannan ka shiga intanet ka rubuta adabul hatim ko adabul jawwal ko makamancin wannan za ka samu makaloli da yawa da amsoshin malamai kullum wannan abu na zamani da ya zo mana mutum ya waye yadda zai amfani da shi ba karamin ilimi zai samu ba kurin ka san da yadda za ka yi amfani da shi yasa yana da matukar mahimmanci mutum ko addini yake karanta ya zama ya iya sarrafa irin waɗannan na'urori na zamani daidai gwargwado amfani ne a cikin mai yawa wannan littafin da muke karantawa a shama'il muhammadiyya duk sharhin da muke amfani nake amfani da shi yawanci a can na ɗebo su za ka ɗebi littafai kurin sai dai in baka nema ba duk yanzu ka kalli nan duk kanta ce guda kaga cikin take da littafai ka gani duk littafai ne kuna ɗaukowa za ka yi da ka ɗauko ka zo ka aje shi duk lokacin da ka tashi yana nan to kuma duk wanda yake mu'amala da wannan ya sani hakanan in sauki kake so shi ma akwai inda zaka tara sauki to don haka yin amfani da ita koda ta waya ne ba lallai sai ta iPad ba za ka yi da laptop da iPad da desktop da da waya duk ana iya amfani da su sai ka saukar da abuwa mai yawa wani abin ma in kana bincike kuma ko in kana jin yare kana jin larabci za ka iya amfani da shi amfanar da kai in turanci ka iya za ka iya amfani da shi da kaje ka mai da abin da turanci zai baka kowane yare ka iya ji waɗannan yaruka guda biyu kowanne hausa ce dai sai a hankali saboda ita bata gama shiga duniya ba amma turanci larabci wanda ka sanya zai baka in kana son bayani da turanci in ka rubuta da kashewa gul ka sanya abin da yake so zai iya baka kai kuma sai ka ciro to da haka tanan zaka samu abubuwa da dama dangane da sa kwallin ismid ana sawa da daddare ne ko ko da yaushe wasu malamai suna ganin idan an sa da daddare babu laifi suna ganin ma zai fi shiga ido fiye da da rana to amma in ka sanya da rana din ma babu wani abu sai dai idan akwai fitina a cikin sanyawa da rana shin ya halatta in nakalta hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labazin da ya faɗa ba wani yana koma zuwa ga matsalar riwayar hadisi da ma'ana malamai sun yi ta bayanin mai hukuncin rawaito hadisi da ma'ana ba hakikanin abin da manzo Allah ya faɗa ba wasu malamai sun hana ma'ana sun haramta riwaya hadisi da ma'ana wasu malamai suna suna ganin babu laifi amma da sharadin ya zama kai ka san ma'anar lafazan da kake faɗa ƙwarewa ka arabiya ta sa ka san ma'anar lafazi kaza da kaza kada ka zo baka da kwarewa a larabci ka cire labazin da bai dace ba ka sanya labazin da labazin da ya dace ka sanya wanda bai dace ba da gaskiya ga ɗalibin ilimi abin da ya bi kokarin haddace lafazin hadisi sai inda hausa zai kato dama da abin da muke faɗa da hausa ma'anar abin da aka faɗa da larabci ne ba laifi ka ce a wani hadisi a ma'anar shi an ce kaza shi ma kai kokari ka kiyaye kada kai ƙari ko rage a ciki shin ya halatta mutum idan yana tafiya akan idan yana tafiya a hanya ya dinga bin wa'azi a cikin waya babu laifi dan mutum ya sanya wa'azi yana tafiya yana ji babu wani abu sai idan akwai cutarwa a ciki kamar yanzu wanda zai hau mota ko keke ko babur waɗannan ababen hawan kuma ya zo ya sanya wa'azi a waya ko alkur'ani kuma ya zo ya doda duk kunnuwansa guda biyu kaga akwai matsala a ciki ana mai wani ba zai ji ba amma idan ba haka ba misali yanzu zan taho daga gida zuwa nan masallaci na kunna qur'ani na sanya shi aljihuna da sanya waya a aljihun gaba yana da matsala yana da cutarwa a likitanci sai dai kowa gebe da sauransu sana wannan abubuwan da kake gani ba a so kana dora su a cikinka ko da mutum a hannu ya rike yana ji babu laifi amma ka sa headphone akan a ka kuma kana cikin mota ko wannan wannan ba daidai bane saboda zai iya kawo hadari har rayukan salwanta don wani zaga ana mai hun baya ji ya riga ya doda kunnen ta ko ina ya kuma saki bolam yana ji sannan yana ma cutar da kunne yana cutar da kunne ka dauki abu kan dora cikin kunnan ka bude sauti yana yana shiga direct cikin kunna akwai matsala a ciki amma in ba wannan ba misali rikiya za ka yi kana ji ko a mota ne ka kunna rediyo kana ji ko ka ajiye wayar kana ji ba wani abu wallahu alam ya halatta mutum ya karanta hadisi ya fassara da kansa ba tare da ya je wajen wani malami ba saboda ya iya karantawa ya fassara a'a shi abinda ake so ga hadisi shine bibiyar fassarar magabata ko da za ka iya fassara hadisin to ya zama kuma ka karanta mai malamai suka ce akai dan ta yi kai ka fassara hadisin amma ila abin da yake daukan hadisin yana gwada ba shine malamai suka faɗa ba wani yana cikin matsalar da ake fuskanta tsakanin masu kushe hadisan manzon Allah da ahlus sunna tsakanin yan tatsi ne yan kalakatu shi dan kalakatu da kanshi zai karanta hadisi sai kuma yi wa hadisin fahimtar da ya ga dama da haka in ya ta zai fassara hadisin yanzu wani yana cewa kaji yahudanci wai abdullahi dan abbas ya kwana a gidan manzon Allah ga manzon Allah ga mata shiga abdullahi dan abbas wannan ai ƙarya ne in gaskiya ne kai malam ka ka shiga gidanka da da wani kato kwana tare kaga wannan jahilci abdullahi dan abbas wanda ya kwana ɗakin ta nan babarsa sace, muharramarsa ce yar uwa mahaifiyarsa sace, ba aure tsakaninsu abu na biyu kuma yana yaro a lokacin ba wai yana babba ba shi yasa a riwayar hadisi yake cewa da manzo Allah ya kabbara sallah ni ma da nayi alwala na dawo sai na zo hagu yace sai manzo Allah ya kamo ni wata riwaya ta kunne na ya zagayo da ni ya dada dama kaga in kato ne ba za ka kama kunnen shi ba to amma da yake shi yana da wuta ba ya karanta hadisin bai bi sauran ruwa ba bai bi sharhin malamai ba kullum ya zo ya shiga kuma yana kunshi hadisin da wannan haka za ka ji suna ta ɗauko irin waɗannan abuwa don haka duk in za ka karanta hadisi babbar hanya ta kuɓuta shine ka bi sharhikan malamai akan wannan hadisi mai malam wane ya ce shi yasa karantar da hadisi ya fi wahala kan karantar littafin fikihu yanzu inda littafin fikihu muke karantawa a nan zan iya bari sai ya rage awa ɗaya sai yi muraja'a ta saboda littafin fiƙo bayani da fahimtar wani nake karantawa in na bude iziya ko risala malamin da ya rubuta bayanin sa nake karantawa inda ma zan fada kuskure ba kamar in fada kuskure cikin abin da manzo Allah ya faɗa ba da haka shi nan bayanin sa nake karanta da wannan amma in hadisi ne kana karanta abin da manzo Allah ya faɗa kana cewa manzo Allah ya ce to in bai faɗa ba ka shiga hadari Allah ya ce in ba Allah bai faɗa ba ka shiga hadari shi yasa wanda ya san me yake da a ce ga karantar da hadisi gwara ka karantar da wannan kafin mu wannan karatun in ana tun ran alamun da ke fara muraja a karatun da zamu wani sa'in na da daga juma'a har zuwa fitowa ta din na muraja nake ko ba wai ina dogara da fahimta ta kadai ba bayan na karanta hadisan da zamu zan kiyasta zamu hadisi biyar shida bakwai zan karanta su akwai ta bako kalma da ke bukatar bayani in na gama ina da sharhi a nan cikin aibat ɗina yana ya kai guda uku ko hudu na malamai sai in bi in ka karanta su sannan sai in shiga akwai malaman mu da dama na duniya da sun yi sharhin wannan wasu a Saudiya wasu a Algeria wasu a Morocco wasu a ina ne sun yi sharhi kuma an an dauko sharhin sauti an sanya shi sai in yi downloading din shi sai in kunna sai in ji to kaga nan da abin da na fahimta da abin da na karanta da sauran abuwa sai yasa sai kai kyakkyawa fahimta wani sa'in duk in na gama wannan sai yanzu in ce to bari in shiga intanet in bibi mai malamai suka faɗa kan wannan sai yanzu in ɗauka mai yanzu na'al sai rubuta na'alu rasulullah sai intanet zai ban shafi dubu goma dubu hamsin gwargwadon abin da ya bani sai in ɗan bibi wanda zan iya sai in karanta to ta wannan ne daidai gwargwado za ga ka fa'idantar kuma kai ma ka fa'idantar amma yanzu in na ce kurin buɗa zan karanta na san fassara shi kenan in zo to duk abin da zan faɗa kama kama ne to shi yasa dole in za ka yi karatu sai da sharhi sai da neman wannan yanzu da za ka shiga wannan littafin za ka samu sama da malamai guda goma sun mai sharhi sharhi na sauki ma za ka iya ji in kana jin larabci suna nan tini akwai wani dakta a magarib a daktar rida busha majami'a islamiyya yi lokacin muna ƙanana na san shi a lokacin suna manya akwai wani malami a jami'a farfesa ne yanzu a bangaren akida Dr. Abdurazak shi ma yana da shi akwai wasu malamai haka da dama wannan duk sauki ne yana nan cikin sai wanda yake so zaka dauka wani sa'in zaka dauko wancan ka ji ka dauko wancan ka ji ka dauko wani sa'in ba sai ka dauka ka sa a wayar ka in ka zo kwanciya sai ya kunna kana ji da sauransu to wannan hanya ce da zai taimaka mata amma ka dau gundaran hadisi karanta ko da islamiya yake karanta kai kokari in ka karanta hadisin ka bayyance shi ka tabbatar ma'anar shi kenan dan kada ka je ka dora abin da yake kuskure ne sai wannan ya ce yana da akawun a banki a duk wata akan tura mai kuɗi wato interest kenan da babu da ba su wuce naira ɗari biyar zuwa ƙasa yana ƙoƙarin kiyaye kuɗin shi sannan su bankin suna ɗaukar kuɗin kamar a karɓar mai withdraw slip da kuɗin test da kuɗin withdraw da atm da wani banki da menene suna ɗaukar da wasu abubuwa to ya halatta amfani da waɗancan kuɗin da suke tura mai na na riba ya dinga biyan su da shi a wannan a'a wancan kuɗi sun tura ma ka kiyaye adadin da suka turo ma ka cire shi ka je ka sanya shi cikin wani abin da zai amfani musulmi gaba ɗaya ko da unguwanku ne ka ce 500 suka sama ciro 500 nan sami irin masu share kwatan nan ka ce ga 500 share kwatan layin nan gaba ɗaya shi ke nan kai tafiyar ka huta amma in ka biya to ai ta yi amfani da shi ka biya wani aiki aka yi ma ka biya aikin da shi daidai yake da ka ɗauka ka yi dai amfanin da shi wannan kuɗin riba kullum abin da malamai suke faɗa in har ya zama larura in har ya zama larura ya zama maka larura to in ka karɓa ka yi amfani da shi da duk musulmi za su amfani da shi ko ka yi ciko ko ka gyara wata hanya ko ka sa a share kwata ko ka gyara wata kasuwa wani abin da dai musulmi za su amfani da kakka ba wani shi ma ba cika so ka ba wani je sai abinci ba dan ba so ka ciyar da wani riba gwara ka yi amfani da shi marafiqul amma shi yabi eh a nan kana magana ku mutane da shi sai dai ka samu lada kan ka guji cin riba amma yanzu kana kokarin ai inna Allah tayyibun la yakmalu illa tayyiba wannan yace suka ce a taimaka amsa mun suna cikin gida suna ji an ce mai kiran sallah zai maimaita abin da ake faɗa tuta da ikama fa a ba wannan nasi da zo kanta da ikama sai dai kiyasi wasu malamai sun yi kiyasi ita ma ikama zaka iya bi dan ana ce mata kiran sallah to amma dai babu nassi da ya zo ya ce iqama abin da ya tabbata a nassi kiran sallah da haka mutum ya tsaya nan babu laifi wasu suna cewa kwana arba'in shine ta amma wata uku shine idda to yaya abin yake wannan rabe-raben wani abu ne da bai da wata fa'ida sosai abinda shari'a ta sani kurin duk matar da mijinta ya bar duniya to za ta yi masa takaba ihdad tsawon wata hudu da kwana goma da aka magana cewa kwana arba'in ne ta kaba wata kwana arba'in ta kaba kwana wata uku idda kullun za ta haɗe wannan kwanakin duk hukuncin su ɗaya ba za ta yi ado ba ba za ta fita ba za ta zauna cikin wannan lokaci har sai lokacin da wannan kwanaki suka ƙare wanda ya ce addu'ar da ake wajen saka riga to sai yi in zai sa wando da hula su ma yi musu addu'a daban a kamar wando da riga da za a su abu ɗaya ne hula kuma ba laifi dan ka ce bismillah yayin da za ka ɗora amma babu wata addu'a da ta zo a iya sani na cewa idan za ka sanya hula za ka yi yan uwa saboda wasu larurori da ke da su za mu tsaye da karatu sai bayan in allah ya kai mu da haka ina fatan za a yi afuwa kuma a sanar da duk wanda yake halatta karatu ya tsaya sai bayan azumi za a sanar da lokacin da za a ɗora in allah ya kai mu da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu